ya fara ya fara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرة ثانية إن شاء الله dan uwa masu kallon mu da bibiyan mu a wannan shafi na Fadilati Sheikh Amin Ibrahim Daurawa ga mu tare da ku abin da'if kuma kamar da muka muku bayani da farko malamai sun yi bayani daban-daban wanda insha Allah ta'ala za mu dora daga inda tsaya daga inda muka tsaya kuma daga bisani mu sallama mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu mu ikon wannan ziyara fadilatu sheik ah, kai ne uban tafiya kuma na san kana da masu bibiya da yawa a shafukan sada zumunta na san sun ga irin halin da kake ciki a yau za ka kazo din nan za'ifa to mai za ka ce musu kuma wani irin godiya za ka yi musu wani irin kuma kira za ka yi musu musamman wanda suke bibiyar ka a cikin shafukan ka na sada zumunta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wala a ah, jama'a kamar da kuka gani dai muna tare da manyan malamai gashi Sheikh Muhammad bin Uthman gashi Dr. Abdulkadir Kazaure ga Dr. Muhammad Nazif Inuwa gani almajirin su Muhammad Amin Ibrahim a Daurawa da kuma yan uwa da suka istiqbalin mu tun daga Makka shi Malam Ahmad Amir da Sheikh Ahmad Al-Fulati مضيفنا الشيخ يوسف الشيخ يوسف الشيخ سعيد الشيخ ابراهيم الشيخ عثمان ما شاء الله الشيخ سعيد سعد سعد سعد ان شاء الله دكانكم muna muku godiya da a cikin ƴaƴanku cikin ƴaƴanku aslam shine yake daukar mana wannan abin nan mm. so kamar yadda dai na ga kuna ta bayani cewa mai muku addu'a muku addu'a muku addu'a mm. Allah ya kawo ku cikin makka ku ku aikin haji ku je madina ku ziyara to muna muku addu'a duk wanda bai taba zuwa wannan guri ba Allah ya kawo shi ya zo ya soke farilla sannan abu na biyu kuma addu'a da bukatun ku da kuke ta cewa muku addu'a insha Allah za mu muku addu'a kuma kuma ku mana addu'a Allah ta'ala ya sa hajjin mu ta zama karbabbiya Allah kuma ya sa mu dawo gida mu tarar da iyalan mu gabaki ɗaya lafiya sannan abu na uku kamar yadda Muhammad Sheikh Muhammad bin Usman ya faɗa cewa wannan ziyara da kuka kawo Taif ba wai tana cikin aikin haji ko cikin Eh, Ziya kawai ne ya mu ya kawo ku ta'if eh. da ya kawo mu shine ziyara ce ta tarihiya eh, ziyara ce tarihiya hmm. kallo kallo muka zo hmm. domin mu ga irin abin da annabi alayhi salatu wassalam ya fuskanta na doguwar tafiya mu dau darasi mu masu wa'azi da irin abin da muke fuskanta wata ran da daɗi wata ran babu daɗi hmm. wannan zai kara mana karfin gwiwa da kuma tsayawa kan wannan aiki bana manta dr abdulkadir kazaure wata ran da shi da wasu malamai sun raka ni wani gari aka koro mu da sanzila da doka da sauransu da aka eh, ni ni ni ne ma da kun sosai kaga ranar jihadi da na gama ki eh. saba da gudu da ba muka ba. ana tsakar wa'azi an eh. kusa gama wa'azi to sai ga yan a suka zo oh. da makamai suka zo da makamai to ana shafa ana tashi sai suka tare gaban motar ni ina cikin mota suka tare gaban mota mu dosi yan agaji sai suka fara duka da sandina suka fara jifa da duwatsu akwai malam ali kurna ko shi ma jami'in malami na jami'an baro da ismail da dr ah, adam ningeri da sauransu so haka dai suka tarwatsa mu to mu dai suka dan jije mana rauni sai yan sanda suka zo suka dan ni na suma ma lokaci eh so yan sanda suka zo suka harbace ga sama suka watsi shi na ka dauke ni rangaranga aka tafi da ni asibiti daga nan aka wuce aka je aka aka kara sai wajen asuba na farko na ce ina sauran ta yan tawaga eh aka ce dai an ga an ga hular wani <laughs> an ga takalmin wani kuma dai wani shi ma an gaba bari gasa amma dai insha Allah suna nan yana nan lafiya to to kaga wannan darasi ne cewa yanzu gashi abu ya zama tarihi kamar yadda muka karanta tarihi malam banta doktor yayi wata magana da yake cewa mai wa'azi ba shi da gari kuma kaga mu wani garin muka je <laughs> eh, eh, eh. muka je mu isar da sako garin wasu suka karbe mu har suka ba mu masauki suka hada wa'azi aka tara dubunnan mutane hmm. wasu kuma ba sa son zuwa mu wa'azin so da su kuma suna ga wa'azin da muka zo muka ya kamata a zo a tarwatsa mu da suka kuma suka ga irin taron da ake ba za ka iya tarwatsa shi ba hmm. sai suka dan ja gefe hmm. sai da aka yi sallama ka san lokacin da aka sallama muna cewa ai maza a shiga mota ba gurin tun jama'a ba su watse sai wasu suka ce akwai sifika da za a ciro na wa'azin za a sa a bayan motar mu so wannan sai ya sa muka jinkiri mu tafi da wuri ba har gari jama'a suka watsa. su kuma suka amfani da wannan dama suka ce ai ga wanda ya wa'azin nan to da aka a kashe shi to kaga ashe wani abu ba sabo bane karama kalla je wa'azi an abun nan duku. haka dai Allah ya taimake mu da ya ba wanda ya mutu ka dawo cikin nasara to kaga wannan abu ne da zuwa muta'ib zai kara nuna mana cewa annabi rahama alayhi salatu wassalam ga irin abin da aka yi masa amma an ce addu'a Allah ya halaka su ya yi addu'a Allah ya shirye su ko mu ma a lokacin ba mu yi addu'a mummuna ba ta muka yi Allah ka shirye da mutanen da muke musu wa'azi su gane abin da muke faɗa ba san ramu bane ba san zuciya mu bane sunnar manzon Allah alaihi salatu wassalam muke koyawa haka wannan zai sa shi mai wa'azi yayi hakuri ko masu wa'azi su dinga hakuri da mu dole shi wa'azi wata ran zai maka yadda kake so wata ran kuma abin da kake so za a gaya maka muna fata Allah tabbatar da kafafuwanmu akan tafarki madaidaici yan uwa da suka tarye mu suka yi mana hidima iri-iri muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya maida mu gida lafiya mu tare da iyalanmu lafiya kuma kamar da faɗa cewa addu'a mu kar ta daga uba guda biyar mu dinga wa kanmu addu'a mu kanmu mu dinga wa kanmu addu'a mu dinga wa iyayenmu da suka haife mu addu'a ƴaƴanmu da matanmu kashi na uku mu dinga musu addu'a sannan mu dinga wa shugabanninmu mun ce shugabanni ya haɗa masu mulki da ko malamai masu karantarwa su ne a yamma waɗannan masu fassarawa waɗannan masu zartarwa sannan mu dinga wa mu addu'a cewa mu najeriya an yi zaɓe tun daga ƙasa zuwa sama an zaɓi shugabanni tun daga matakin shugaban ƙasa zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisar jiha da na tarayya da na majalisar sanatoci duka muna musu addu'a allah ya musu muwafaka ya ba su tunani da za a jawo wa mu alheri musamman tsaro musamman tattalin arziki musamman zaman lafiya musamman ci gaba an suka gyara mana duniya mu kuma kwahe je ya kokari ya gyara lahirarsa domin ka je lahira sallar ka ce za ta kwace ka saboda haka wannan zai ba mutane dama su bauta wa Allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da haka Allah saka muku da alheri Allah mai da mu gida lafiya wassalamu alaikum to alhamdulillah mun shawarar bayani daga bakin babban malami kuma jagoran wannan tafiya amma na san dai batun tukan namu gaskiya ba karewa za su yi ba saboda muna cike da shauƙi da jin daɗi bisa wannan ziyarar da muka kawo a wannan gari mai albarka na ga kamar dr nazifi ina so ya yi bayani game da me za ka kira malamai irin ku masu wa'azi game da wannan ziyara da aka kawo ta wata sunna aka sunnanta ta malamai masu da'awa zuwa ga addinin Allah Afirka ga baki daya to a farko dai eh, ya kamata eh, mu fahimci cewar wannan guri da muka zo kamar yadda malamai suka faɗa ba mun zo bane domin shakatawa eh. mun zo ne domin mu ga irin wahala da irin ɗawainiya wanda sahabai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hmm. kuma wannan zai buɗe mana kofa ba wai sai lallai iya ta'ifa ba ko da madina ka tafi lokacin da kake tafiya daga maka zuwa madina ya kamata mu dauki da irin guraren da aka tara aka tattaka aka tafi da tsawon tafiya da aka yi wataƙila babu cikakken takalmi ma babu cikakken guziri babu wai saboda haka malamai ya kamata mu dinga ɗaukar darasi a irin waɗannan gurare ko mu dinga shigarwa da mutane a wajen harkar da'awa wajen isar da sakon Allah. Allah saka a shek za mu yi kacin wannan gahawa ne. A ƙarshe ne. A ƙarshe ne. je da yake mala aminu ya taɓa maganar yanar an yi zaɓe kuma ya ambaci nauyin shugabanni ni kiran da zan yi ma shugabannin mu a Najeriya da wannan birni na faif duk mai mulki dole zata da abubuwa guda ashirin ba zan kawo su duka ba saboda farko tukun a gyara mana tsaro mm. na biyu abinci ya wadaci dan kasa domin ko mutanen maka abin Allah ya gorunta musu abu ne at'am min ju'a amanu min khawf oh, al-amn al-qawmi wal amn al-ghidha'i mm, mm. biyu kenan na uku ilimi ya tsaya a daina ya ji ajin aiki abin yana damun mu mm. a kasar mu ne jami'a kan yi wata biyar shida a kulle wannan abin kunya ne na hudu a samar da aikin yi saboda babu aiki matsala ne na biyar a samar da sakan dan kasa ya zama tuna da mahalli sai ka iske mutum yana da gida goma a kano goma amma ka iske gida daya akwai mazajen aure guda biyar kowa da matar shi bayan ɗin ɗaya ne yana da Allah hajji ya fito zan je masallaci na matso matan wani ce misali sannan na biyar a samar da kyautatuwan muhalli na shida ko na bakwai a samar da asibitoci manguna su datu sannan a samu zallan take ta tsaya wutan mu mai farfadiya ce a gyara ta ka je cikin GTD da nan sannan kuma a samu hanya mai kyau na takwas sannan kuma a sami ainihin ruwan sha mai kyau sannan na goma ko na sha ɗaya ne ne wato shugaba ya zamanto abin da suke kira accessible kowa zai iya ganin shi ba zaɓi shugaban ku ce kun kwace wayoyin shi misali ba jinko sannan na goma sha ɗaya zamanto shugaba zai tattauna da mutane wa shura bai na na goma sha biyu ya zamanto in ka ba da aiki ka dinga bibiya kar ka je kana shugaban kasa ka ba da aiki ana zalunci ka koma gefe wannan da Allah zai tambaye ka na goma sha uku wajibi ne duk shugaba ya zamanto yana neman ilimi ka kewaye kanka da malamai na Allah ba yan miya ta zaki ba an gane ko koya mai Allah ce mai annabi ce sannan kuma takawa babbar magana cikin waɗannan abubuwa guda goma sha biyar suna da matuƙa yawa dole shugabanni su san da haka Allah ya dacar da mu ya mai da mu gida lafiya ya sa wannan alkhairi ne kan na ni Mm. abinda bature ke kira bude ido ne zuwa na farko taif kenan eh. kuma ra'aitu ma ra'aitu wa sami ma sami'tu samar marra kaman sami wana mm. fata zan samu lokaci samu lokaci da yawa mm. za ga binin saudiya to alhamdulillah insha Allah to dakta uh, Fatima sai godiya ga Allah da Allah ya kaddar wannan tafiya mai albarka kuma muka koyi darsuka masu yawa a ciki akan wannan tafiya Ah, sannan ina kira ga masu da'awa hmm. idan Allah maɗauki sarki ya kawo su umara ko aikin hajji su yi amfani da wannan dama su dinga ziyarci irin wannan wurare domin ziyarar gurin da kake karantarwa shi kana karantar da abu a littafi kuma kaga wajen eh. wannan zai ƙara ba da daman kai kan ƙara imani da abin da kuma isawa da mutane abin da kuma nuna musu yadda abin ke a zahiri yanzu duk yadda muka samu muna karantar da magana tsayi in aka hmm. koma eh, za mu karanta to zai zama wani eh. sabon karatu in ka da mara gani na riga na gaida don Allah samu da to alhamdulillah yan uwa masu kallon mu da bibiyan mu wannan shine karshen wato wannan ita tauna da muke ciki yanzu tare da malaman mu kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadun mu gabaki daya Allah mai da mu gida lafiya Allah ya zo da kasar mu gida lafiya Allah ya ba mu aminci da amana kamar yadda wannan malamai suke ta addu'a akai muna fatan alkhairi daga kowa dukkanin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi aikin haji to Allah ya mai da shi da lafiya mu ma Allah ya mai da mu gida lafiya Allah kuma ya kara haɗa kan malaman mu na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin jan hankali da wa'annan malamai suke musu wajen hakuri da juriya da dagewa a kan karantar da mutane addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka alkhairi Allah ya mai da shek shek shek shek gida lafiya sa mu koma ga shekarun daya ta'ala barakatuhu daga nan birnin ta'ifa ko